assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da nuna mana wannan safiya ta laraba 28 ga watan shawwal hijira 1447 wanda kuma ya yi daidai da goma sha shida ga watan afrilu miladiyya shida? muna makarantar sahabbai da ke tsohuwar kasuwa sokoto domin ci gaba da tafsiri na sati-sati a cikin littafin zubdatu ziyarar ta'awil yau darasinmu na biyu nan wato sati na biyu da za mu ci gaba da wannan karatu kahin mu ci gaba da karatu na samu labari cewa wancan sati daidai wannan rana ai muna rasuwa ɗaya daga cikin masu hidiman wannan makarantar inna tumba an ce matar ɗanta ta zama babu Allah shi mata rahama ya sa ta huta kuma ya furfura mai wata matar da ta fi ta ita kuwa Allah ya sa can lahira ta fi mata a nan duniya a cikin ci gaba da karatun za mu tashi muna cikin suratul fatiha kuma za mu tashi aya ta hudu kamar yadda za mu ji a bakin alaramma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 الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إياك نعبد وإياك نستعين ملا عبد الله gwandu على masa rahama Ya ce quddimal maf'ul a cikin cewa iyaka na abudu an gabatar da maf'ulun bihi wato iyaka. iyyaka للتعظيم saboda girmamawa والدلاله alal hasri. da kuma nuna takaicewar ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala wato cewa iyaka kai kadai ne ya Allah na abudu muke bautawa ba menene ibada ya ce wal ibadatu aqsa ghayati tazalluli wal tazalluli wal khudu idan aka ce ibada mafi kai matuƙa kenan da kuma koli ga ƙanƙantar da kai da kuma ƙasƙantar da kai ya ce wani zalika latu samar illa fil khudu'i wa lillahi ta'ala saboda haka ba a amfani da kalmar ibada face sai da ƙanƙantar da kai da kuma ƙasƙantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum zai ambaci iyaye sai dai ce yana musu tsa'a da biyayya amma ba zai ce yana bauta wa iyaye ne ba masu hidimar ƙasa nysc ba a ce mu suna bauta wa ƙasa sai dai a suna wa ƙasa hidima ga ayyukan da suke yi in malami ne haka nan ba za ka ce ina bauta wa malami na ba sai dai ka ce ina wa malami na hidima Allah kaɗai ne ake amfani da wannan kalma gare shi ta bautawa saboda ka shi kaɗai ne bauta ta tsaya a kan ne iyaka na abudu kai kaɗai muke bautawa Wani ma'ana mala abdullahi ce abinda an ma'ana na kusuka muna keɓance ka kai allah bil ibadatin da bauta min tauhidin na kaɗaita ka da sunayenka da ayyukanka da kuma sifofinka wa gairihi da wasu ibadoji kamar sallah kai kaɗe muke wa sallah kai kaɗe muke wa azumi kai kaɗe muke wa aikin hajji kai kaɗai muke wa zakka sadaka ta nafila kai kaɗai muke wa sadar da zumunta saboda kai kaɗai muke yi duk ibadodi duk gaba ɗaya Allah subhanahu wata'ala shi ne ake keɓance shi a yi su saboda shi don shi ya umarni a yi ibada kuma shi ne ke saka wanda ya bauta mai sannan ce wa iyaka nasta'inu kuma kai kaɗai muke neman taimako gare ka wal murad bil isti'ana abinda ake nufi da isti'ana huna a cikin wannan ayar talabul ma'unati wato neman taimako fil muhimmati kulliha cikin wani duk al'amari mai muhimmanci duk wani al'amarin da za mu sa gaba idan abinci ne sai mu nemi taimako ga Allah in neman ilimi ne mu nemi taimako ga Allah in kasuwanci ne mu nemi taimako ga Allah duk al'amari da musulmi zai ta samma to babu wanda yake neman taimako gare shi face sai ga Allah shi sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma abdullahi ibn abbas idza sta'anta fasta'in billah in za ka nemi taimako to ka nemi taimako ga Allah saboda me ake neman taimako ga Allah shi kadai domin shi ne rayayyen da bai mutuwa a kowane lokaci Allah wata ala yana raye sannan shi ne ya san bukatocin 'yan adam bawa ɗan wanka bai san bukatocinka ba sai dai ce ina tsarin tun da ina son abu za shi ma wani yana so na yi amma hakikani menene bukatocinka ɗan uwanka ɗan adam bai iya faɗa ma amma shi Allah ya san su sannan wane ne mai biyan bukatoci shine Allah shine as-samadu wanda ake nufata domin biyan bukatoci kuma shine mai biyan su a duk lokacin da ya ga dama amma saboda haka ne ake neman taimako ga Allah shi kaɗai sannan taimako ya kasu kashi biyu akwai taimakon da ɗan adam ke iya wa ɗan uwanai akwai taimakon da ya haikar yi ɗan adam shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce firino a fata ka taimaki ɗan uwanka fata hamilu ala fi dabbatihi ga dabba tai tahmilu alaiha mata'ahu aw tahmilu anha mata'ahu sadaqa mutum ya taho bisa dabba wani eh ka ma mini kayan ga mujissuwa bisa dabba ka tauka kama mai kayan na aka ɗauke da bisa dabba aka jiswa kasa to za a rubuta maka lada don ka taimake shi taimako da ɗan adam ke iya wa ɗan uwa wani yi eh, to kama mini kayan da ka azani kika kama mata kaya kika azata to za a rubuta miki lada don ke taimake ta taimakon da bawa ke iyawa ne wacce iya eh, ga idan da Allah ke wanke mini taimakon da ɗan adam ke iyawa ne ki wanke sai a baki lada amma akwai taimakon da Allah kaɗai ne shi ne ke yi wane ne mai arzikutawa shi ne Allah wane ne mai ba da haihuwa Shi ne Allah wane ne mai horewa mace mijin da zai aure ta Shi ne Allah wane ne zai horewa namijin da ke bidan aure shi ba shi abin aure Shi ne Allah saboda haka waɗannan taimakon babu mai iya yi wa wani sai Allah Shi ne mai ba da lafiya rashin lafiya daga gare shi ne amma ba za mu gina mai ba sai mu ce daga shekaru. Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai biyan bukatoci duk gaba ɗaya duk da bukatocin da ɗan adam ke iya biya wa ɗan uwanai korewa ce daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala in ba haka ba da bai iyawa ina za a zama da shi lafiya ka ce doka makayan nan ka azabi mara lafiya ka iyawa zai iyawa don Allah bai hore mai kan da ya kai wannan aikin ba ashe mai lahiyan da za a nemi taimako ne ya kama kaya a azama wani Allah ne hore mai lahiya da ƙarfin da ke yi wannan aikin saboda haka duk gaba ɗaya duk dai neman taimako gaba ɗaya sun koma ga Allah kenan saboda haka in za mu nemi taimako mu nemi taimako ga Allah in ke tashi wacce diyarki ko jikan yanki ta Allah gaba yace ya Allah ga larura ta babu mai biya mini sai kai saboda ka Allah ka hore mini abin abinda ne larurar ga ki ci gaba da roƙon Allah ki gani Allah zai buɗa miki hanyoyin da kika samu abin yin larura amma ki zauna haka nan kuma hannu hannu biyu ki samu sana'a da kika kama koda da ko kuli kika soyawa ko ki take ki ɗauko ki saro ki sayar ki ganin, sai Allah miki buɗe cikin wannan sana'an da ke ramma sai ki biya bukatar ki cikin rufin asiri amma kake zauna haka nan ki ce Allah shi ne mai azukutawa shi ya mai azukutawa amma sai da dalili saboda haka dole ne a bi dalili domin samun abin biyan bukata in ana neman ilimi to a makaranta in haka yi karatu sai ubangiji ya bada ilimi an ana bida abinci a ta noma ko a yi kasuwanci ɗan ana da ɗan kuɗi a ta yi kasuwanci amma ba kwanci aka yi cewa Allah shi ne mai basuwa ba eh shi ne mai baruwa amma da dalili Allah ya mana dalili ga duk bukatoshin da muke da Wani ma'ana abin da ake nufi da al shi shine Eh, wa naqlubu minka al-ma'unata 'ala al-ibadati wa cewa Allah muna neman taimako ne gare ka ga ibadar da muke yi wa gairiha da kuma wasu harkokinmu na duniya duk gaba ɗaya gare ka ya Allah muke neman wannan taimako Allah ce wasta'inu bis sabri wasala in kuka sa wani lamari gaba ku nemi taimako ga Allah da me Allah ce bi sabri da yi hakuri idan kina da bukata to sa hakuri Allah zai biya miki wannan bukatar kake ki sa garaje ki ce na yi ta roƙon Allah na yi ta addu'a na yi ta addu'a da a wa'an shuka dusta in ka ce haka nan to baki wa Allah ladabi ba ko na yi ta roƙo a wa'an ka doma makoshi in ka faɗi haka to baki wa Allah ladabi ba Allah subhanahu wata'ala yana biya miki bukatocin da koro ko dai baki ba saboda ka in ya tashi biyan bukatar ba ke lokacin da kike so ne Allah zai biya miki bukatar ba sai dai shi lokacin da ya ga dama in ya dace da lokacin da kika so to shi ke nan walkam faɗuwa ta tafi daidai da zama in kuwa bai dace da lokacin da kika so ba to sai ki haƙuri duk lokacin da Allah ya baki to sai a yi larura wannan lokacin da yawa kuke gani a sa lokacin wanke eh, binnan eh, wanke amarya ga lokaci ya yi amma abu ba su shigo hannu ba a ce to a nema a ɗage larurar za an yi tayi ba ɗaya ba ba biyu ba ba ɗaya ba ba biyu ba saboda aka an riga an saba da wannan saboda aka sai mu yi haƙuri duk lokacin da muke da bukata to mu sa haƙuri sannan Allah ce wasu salati sannan kuma a yi ta sallah sallan na fi loli bacci an yi ta sallan farin loli lokaci ba ki yadda lokacin sallan farin farilla ya wuce ba tare da ki sallan nan ba sannan kuma ga sallan na fi loli, kuma da kike yi domin wasu bukata da ke gare ki tsakaninki da Allah don sallan farin ya ta dole ta ko kina da bukata ga Allah ko ba kina bukata ga Allah ita sallan farilla dole ta amma sallan nafila ba dole ba in ke ga dama ko hoki in ba ki ga dama ba ki bari don kai. amma saboda ke ki kyautata tsakaninki da Allah saboda wannan bukata da ke gare ki ki ce to zan ta yin sallan nafila akalla kowane dare ina fila raka'a biyu zuwa ba Allah saboda bukatar ka da ke gare to waɗannan sallan nafiloli da za ki ta yi yana daga cikin dalilan da zai sa Allah subhanahu wata'ala ya biya miki bukatocinki Allah ya biya mana mu. wa qaddimat al-ibadatu ala al-isti'anati a cikin aya sai aka gabatar da ibada akan neman taimako cewa iyyaka na'budu tuhu ka ce wa iyaka nasta'inu to saboda mai ha gabatar da ibada malla abdullahi ya ce yi ulama domin a sani an na tafkimar cewa gabatar da dalili gabatar da tsani da kuma faranga ala talabil hajati da biyan bukata da a'ilan ijaba wannan din yana tasiri kwarai Wani biyan bukata a lokacin da mutum ke da bukata ga Allah sai ya aikata wani aiki na alheri ya kawo sadaka ya ba mu bukaci cewa ya Allah ga sadakar gadayi ina mai tawakkuli zuwa gare ka da kuma kamun kafa gare ka ya Allah ka biya mana bukata ta iri kaza da ka sani kenan an gabatar da wani abu kenan alwasila alkhairin nan da zaki alwasila din kenan wato dodowa kenan da zaki ga Allah ki zo ki kamun kafa a wurin Allah ki zo ki kai kokenki a wurin Allah cewa ya Allah ina da bukatar iri kaza amma ga sadaka na basuwa Allah ka biya mini bukatar nan saboda wannan sadakar wanda kika ba sadaka ita kuma sai ta roƙan miki Allah ke sai wa Allah ke biya miki buƙatar ki ke ku a keke biya mata buƙatar ta ba mabuƙaciya ce ta roƙa ko kuma ba ta roƙa ba ke san tana da buƙata ke ɗauko abu ke bata ke biya mata buƙatar ta ita ma sai ta ce miki Allah ke biya miki buƙatar ke ga ke ke addu'a kuma ke nemi wasu bayan Allah kuma kai miki addu'a a sanadiyar alkhairin ga da kika yi saboda haka sai Allah biya miki bukatocinki to nan kamar yadda muke wurin sallah kenan in muka zo wurin ruku'u tasbihi muke yi ba mu roƙon Allah komai wurin ruku'u sai mu ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subuhun kuddusun rabbul mala'ikatu war ruhu tasbihi ake yi ana fadanci ga Allah sai an zo wurin sujada tukunna bayan an yi fadanci ga Allah an yaba Allah an kamba an kamba an karkake shi to wurin sujada sai ki ce ya Allah ni ko ga bukatoci na annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa amma fi sujudi amma a wurin sujada fajtahidu fihi bid du'a ku ta kokarin roƙon Allah wurin sujada fa kaminan an yustajaba lakum ya cancanta a karba muku addu'an ku wurin sujada domin aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih idza kana sajidan inda bawa ya fi kusa ga ubangiji ne a lokacin da ya kafa goshi ne ga ƙasa ya shehida tafuna ne ga ƙasa ya kaskafa gwiwoyi ne ga ƙasa ya kaskafa manyan farutta ne ga ƙasa na ƙafa ya yi sujada lokacin bawa ya fi kusa ga Allah in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda haka in muna wurin sujada to mu ta kokari muna ta addu'a muna roƙo Allah a wurin ibada a sujada a cikin azumi wasu yi tambaya A kan cewa mutum na iya addu'a da hausa a cikin sallah na ce a'a yadda duk sallah gaba ɗaya ba da hausa aka yi ba da karatu da addu'o'in da aka yi wurin ruku'u da sujada duk ba da hausa aka yi ba saboda haka har roƙon allah da za mu yi ma cikin sallar ba da hausa za mu yi ba sai dai mu da larabci da ke in ba ki san larabcin da za ki roƙi Allah da shi ga a cikin sallaki ba ki karanta rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar duk gaba ɗaya wa ga aya ta kunshi duk addu'ar da kike nema duniya da lahira duk abin da kike bukata duniya da lahira na alheri wannan abin aya ta kunsa na sharri ma wannan aya tana kore ne saboda haka ba sai ke ambaci kud da kud abin da kike da bukata sannan ne Allah ya san abin da kike bukata ba Allah ya riga san bukatar amma tun da baki ya faɗi cikin sallah to yi ga addu'a bakan damiya shikenan ke riga ke huta Allah biya mana bukatocinmu saboda haka kamar wanda ya legi ne in zai je kamun kafa wurin wanda za a je biyan bukata gare shi sai an ta yabo ne an ta yabo ne an ta yabo ne tukunna da an san cewa wani mutum ne mai alheri kuma za a bi dan bukata gare shi shin da zuwa sha za a yi kai wani ni abu ka za ni ba ni abu ka za kana da shi ba haka na aka yi ba ce wani ɗan wana da ya kake kuma Allah ya hore maka abin hannunka kana alheri gwargwadon abin da Allah ya hore ma kayi abu kaza kayi abu kaza ka taimaka ma wani ka taimaka ma wance kayi kaza kayi kaza saboda ka wani ne ko ga larura kaza ta taso mini ne nace bari in taho ni ma in roƙa ko Allah sa in dace a ɗan 'yan min wani abin da zai larura ta bayan ke yaba shi ke nuna mai alheri ne ke kamba ma shi sannan daɗa ke ko kishin hida bukatun to haka nan dalilin da ya sa gabatar da ibada ke na akan neman taimako idan muka bauta wa Allah sai mu ce to ya Allah muku ga bukatocinmu muna son ka biya muna a sakamakon dalilin wannan ibada da muka yi shi ne sa ana son mutum ya addu'a duk lokacin da ya kare wani aiki na ibada mun kammala azumin ramadana lahiya eh to sai mu ta roƙon Allah na shi an shi wannan azumin ya biya mana bukatocin mu a sanadiyar wannan azumin daga nan Allah ce hidina siratal mustaqim hidina ya Allah ka shirye da mu as-siratal mustaqim hanyar nan madaidaiciya wacce hanya ce madaidaiciya malla abdullahi ce bayanun lil ma'unatil matluba wannan aya tana bayani ne akan taimakon nan da muka ce ga Allah kaɗai muke bidan taimako wance wa iyaka nasta'inu kuma gare ka kaɗai muke neman taimako to daga cikin taimakon da muke biɗa wurin Allah akwai shiryarsuwa bisa ga hanya madaidaiciya wal hidayatu dalalatun bi lutfin malla abdullahi ce abin da ake nufi da alhidaya da lalatun wato a yi maka kwatance ko a yi maka nuni ko a karantar da kai billutsufin cikin sauki sai ka gane wannan abin an shiryar da kai kenan idan baka san wuri ba ka tambaya aka kwatanta ma cikin sauki sai ka gane to an shiryar da kai ga wannan abin kenan in karatu ne baka sani ba aka karantar da kai cikin sauki sai ga shi ka gane an shiryar da kai kenan ai abin da ake nufi arshadna ilayhi arshadna ilayhi cewa ya Allah ka shiryar da mu ga hanyar nan madaidaiciya wato wannan hanyar hanyar musulunci kenan a kullum cikin sallar fatiha muna roƙon Allah wannan addu'a cewa hijinar siratul mustaqima hijinar siratul mustaqima wannan siratul mustaqima musulunci kenan siratul ladina an'amta alaihim hanyar waɗannan da kai ni'ima a kansu bil hidayati wacce ni'ima kai musu ka shiryar da su wa istiqamati kuma ka tsaye da su bisa ga hanya madaidaiciya al-istiqama kenan tsayuwa akan hanya madaidaiciya tsayuwa ɗan ba tare da karkata ba to su wane ne Allah ya shirya ya tsaye da su akan madaidaiciyar hanya minan na biyina annabawa wasiddiqina da kuma Siddiƙai? wa shuhada da kuma shuhada was salihin da kuma salihai waɗannan rukuni guda hudu su ne waɗanda Allah ya ce ya shiryar da su bisa hanya madaidaiciya cikin suratun nisa'i Allah subhanahu wa ta'ala ce wa man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما Allah ce duk wanda yawa Allah da'a yawa manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'a to yana tare da waɗanda Allah yayi ni'ima a kansu sai Allah ya lissafo su su wane ne Allah ke annabawa manzanni da annabawa dukkanin sai aka yi musu bugun ɗiyan kaɗai aka ce musu annabawa don kowane manzo annabi ne amma ba kowane annabi ne manzo ba saboda haka yi aka ce annabawa an haɗe da annabawan da manzannin duk gaba ɗaya suna ciki sannan Siddiki na su ne waɗanda suka kai koli wurin gaskata Allah kamar yadda Allah ya ambaci na na maryam uwa annabi isa ya ce wa ummuhu siddiqatun uwar annabi isa siddiqatun wadda ta kai matuƙa ce wurin gaskata Allah sannan wa shuhada sannan shuhada mala'iku ne waɗanda za su zo su ba da shaida ranar alkiyama ga abin da bayi suka aikata wasu malamai suka ce shuhada su ne jagororin waɗanda al'umma a ranar alkiyama kenan Allah ce yau mana da hukun la'unafin bi imamihim ranar da zan kira waɗanda mutane bi imamihim a ƙarƙashin jagorancin limaminsu wato jagoransu shugabansu sannan salihin su ne bayan Allah waɗanda suka miƙa lamarinsu ga Allah Allah ya jiminci lamarinsu babu ruwansu da lamarin duniya sai abin da ya zan wanda ba dole ne ɗan adam ya aikata to wannan kawai ne za a same su suna aikatawa su ji abinci don sai an ci aka rayuwa su sha ruwa a ɗan samu 'yan bukkan da aka zauna ciki don dai a rufa ma juna asiri a ɗan samu 'yan tuhafi kala guda ko biyu da za a ɗunka ana sawa don ka a zauna tsirara a yi aure don sunna ne na manzo muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kenan amma a gansu suna fatanniya cikin daudar duniya a'a sun kame kansu iyaka a samu abinci a ci ba wani abinci a zo a gani ba wani ma ga nama amma zai sa nama cikin abinci iyaka dai shi dai ci abincin dai kawai don ya zamo ma ba a rayuwa ne sai an ci abinci shi sa ka cin abincin amma ba wai don jin daɗi ba saɓanin yadda mu muke yanzu mu kan yanzu samun salihai cikin mu babban aiki ne eh abinci in za mu ci nau'in magugguka da ake haɗawa a sa cikin abinci sai hankalin ta tashi saboda ne don a ci abin da harshe rai rai rai rai rai ina muka zama duk da dodowa ɗaya ba ta ishe mu ba domin wanda dai ta gargajiya ita ɗaya ina ita ɗaya za a cikin miya a to mata ishe mu ba to da wani wasu ko dodo amma ba zawa waɗanda an zuwa da hai amma tuwahi da muka ɗunkawa yanzu akwatuna muka cikawa da tuwahi to salihi ka wannan tanajin shi ajiye shi ajiye mawa a kabari kan na kai kana nan kana akwati tariya ina ka zama salihi kullum duniya haka tunani a tsara kaza a tsara kaza a tsara kaza a tsara kaza gobe ina da buki wuri kaza bari in zabi tuwahin da zan je da turin buki ai ajiye da kuma da an gama wannan bukin kuma ai muna da buki kaza kuma gari kaza muna haka nan da kullum dai cikin bukukuwa yi su kokajin turawa sun sha bani ina muka zama salihai to duk da kaje hausa yanzu mun ran mutu ba su yi muna ba mu zama salihai da nan tsohon kasuwa an za mu nan kan wuri sai mun tari agwagwa agwana yau da aka sa agwagwa yau da aka san tasin iyaka ko ina ta hiya aka yi ƙasa a je a dawo amma yanzu mun lalace ina muka zama salihai wannan hajjikanmu wasu raɗuhun mallan abdullahi ce hanyar su salihai da annabawa da siddiƙai da shuhada huwa tsariƙul haƙƙi wato hanya ce ta gaskiya millatar islam kuma addinin musulunci sannan muna cewa ghairil maghdubi alaihim ya Allah kada ka azamu bisa ga hanyar waɗannan da kai fushi a kansu wa humul yahudu sune yahudawa roƙon da muka kai cikin sallah kenan koyaushe ya Allah yahudawa kada ka azamu bisa ga hanyar da ka azamu don yahudawa Allah ya yi fushi da su duk wanda Allah ya fushi da shi kuwa a tokar ya ce ta tsari shi ne sa koyaushe ba yahude in yana na ɗauke da sunan yahudanci to koyaushe cikin fushin Allah shi cikin ƙasƙanci shi cikin walakanci ciki a kowane lokaci yanzu da amerika da isra'ila ba su akan yahudawan duk duniya ba yanzu to ga sunan ƙasar da suka ramma cewa cikin awa 24 za su gama da ita su yaga yaga da ita to ga ta yanzu ta kunyata su da yake tana ɗauke da kalmar musulunci ƙasar iran duk da musuluncin sun ba musulunci ne na kwarai ba amma duk da haka duk da dai suna da garwayan dai musuluncin to Allah su subhanahu wata'ala sai ga ya taimake su akan waɗannan yahudawa su kasan iran ɗin gaba suna haka zagin abubakar siddiqu fa su ne ka zagin na na aisha ba suna la'antar ta fa su ne ka kafirta abubakar su kafirta umar ɗan haɗabi sarkin musulmi su tana na na hafsatu matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su da fa'in shi abda da muka aka muka ta muka bayani to amma saboda mai Allah ya ta su bisa ga waɗannan la'antattun yahudawan saboda garwayar musulunci nan da ake yaƙa su saboda shi ba don komi amerika da isra'ila ka akan iran ba sai saboda musulunci to saboda haka musuluncin nan ya sa Allah ke taimakon saboda musuluncin nan ya mu ma muke eh, eh, neman Allah ya aza su bisa ga wadancan yahudawa ɗan ba haka ba ba muna tare da ƙasan iran can bane zuwa aƙida ta ba a tsida ƙwarai ta ba amma tun da dai saboda musuluncin aka yaƙar su to nan ka muna neman Allah ta ba su nasara kuma yanzu haka Allah ya ba su nasara a kan ƙasar Amurka ne Allah ya kunyata ƙasar Amurka da Isra'ila da ganin su a gaba ɗaya fawa a duniya duk gaba ɗaya Allah ce wala dhalli ko muna cewa ya Allah kada ka azama ga hanyar batattu ne wa hukumar nasara su sune suko nasara kiristoci suko sun sai da batattu ne ko ilimin ba su da wa malla abdullahi ce abin da ke ce man bala albata al'udulu an tsariki Kistawi. wato karkata a saki hanya ta gaskiya duk wanda ya saki hanyar gaskiya to ya bata amdan au khata'an da gangan ne ya saki hanyar ko kuwa bisa ga kuskure fa inna tariq ahlul iman domin hanyar ma'abuta imani mushtamilatun ala al-ilm bil haqq wal amal bihi ya haɗa abu biyu ne al'ilm ya zanga ilimi bilhaƙin da gaskiya zan mutum ya san gaskiya sannan wal'amal bihi sannan kuma ya yi aiki da gaskiyan da ya sani to wal faƙadu al'amala yahudawa suna da ilimin sun san gaskiyar da Allah ce falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi a lokacin da suka san gaskiyan nan lokacin da gaskiyan nan da suka sani ta zo musu shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam an aiko shi a matsayin manzo kuma suka gane lalle shine wannan Muhammad da aka yi mana bushara da shi amma kafaru bi sai zo kafirta da shi suka ce tun da dai ba ba yahude bane to mu kan ba za mu bi shi ba balarabe ne ko suka ce to balarabe bai isa ya zama manzo mu bi eh, mu koma karkashin shi ba kenan sun san gaskiya kenan amma suka ki gaskiya shi yasa Allah subhanahu wataala ya fushi da su wan nasara al ilma su kuwa nasara ilimin ne ma ba su da gaba daya ba su da ilmi to wanda zalika kana al gabu lil yahud saboda ga ilimi amma ba aikin da ilimin ba sai Allah ya fushi da yahudawa saboda haka duk wanda Allah ya ba ilimi bai yi aiki da ilimi ne ba to Allah zai fushi da shi a wannan bangaren iyaye mata ɗan uwa mata mu ji tsoron Allah mu koma ma Allah mu bi Allah yawanci ayyukan da ake aikatawa na saba ma Allah da bid'o'i saboda ku iyaye mata ne ake aikata waɗannan ayyukan yaro zai ce to ne kan larurar gada za a yi babu maganar bid'a cikin larurata kowa ta ta ce to kai kenan a babu bid'a cikin larurarka ya za a tashi larura ka ce ba abu kaza ba abu kaza ba abu kaza ba abu kaza saboda mai abba a yi to sai an yi ce uwa ta ta ce dole sai an yi kina iya saba ma uwa ce ya ɓata mata rai amma ta ce a ah, wani sai an da larura in ka ce ka a yi shi ke nan ka a yi al'amari cikin sauki ke ke ce sauki shi shi ji sauki amma ka ce wallahi sai an yi ko kuma ya su taru su ce sai an yi wacce ke kin kyalewa ne su isko uwa ce wacce ke kin kyalewa ne har ce ba abu kaza ba abu kaza ga larurar ga ina ya isa to gwaggwanaye sun yi mai ca a azumi kuma kuna da cewa al'amarin ga ya lalace kadan arme na mina na sai an yi kaza sai an yi kaza kuma ku kaɗar da abubuwan nan gindi duk da ne ya ka kawo sai an wa lahiya anya anya anya anya falle falle falle falle kowace tattautar tsugunna sai ta bincika tun farko har karkashin akwati a ce babu abu kaza babu abu kaza babu abu kaza babu abu kaza sai an kawo saboda haka don Allah murwa makanmu asiri don Allah murwa makanmu asiri don abinda yaro ya iya ya kawo babu abu kaza a haƙuri a shaka nan shin dole sai da wannan abin aka arme ko babu lahin babu arme ina an kai mai mata kyakkyar yin shida mata dunki shi mata mai mata shi ya sani ko kun san dalilin da aka ce babu a masala babu a tazza yawanci dora bai suna aka gida a ɗauki amari haka nan aka yi ta saboda haka don Allah marwa makan mu asiri Allah subhanahu wa ta'ala bai matsar da mu ba ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wasu wusaha saboda haka Allah wata ala abinda muke iyawa yace mu yi abinda ba mu iyawa Allah bai ce mu yi ba Allah wata subhanahu wataala yace la'anna man alima wa taraka al'amala istahaqqa al-ghadab duk wanda ke da ilimi amma kuma yake ilimin nan yi abinda ya ga dama to ya cancanci fushin Allah saboda haka mun tsoron Allah shigowar izala kasar da sai da matasa suka yi ta fama da iyayensu mata ka ce ba ka izala izala ya yi ka ce ta hirci. ta yanzu ga shi duk ba da yanzu kun zan izala ko kuwa duk da ku tare da hijabi yanzu me ta wadda hijabi ƙasa hausa izala ka haisuwa izala wacce mace ka sa hijabi sai dai a yaho zani ana tafiya gaba na budewa duk da sallah ake ciki duk na munahikin lafita ya dauke ko injimi ya dauke gaba ɗaya kofa man cewa kai da wannan wani ok yanzu ma ba ku zafin iska na bugawa ta kai isa mana da nan waje ko bari ibrahim ya to in ya toka ce ce shi wasu kaɗe ne yau ibrahim ana bar mutum guda aiki mai shi waje faɗa mai shi waje can garka ke waje waje an fito waje hmm. to sai an san mahi to sai a yi mafin da aka to iyaye mata kamar yadda nake cewa mu ƙara jin tsoron Allah mu koma ma Allah cikin yako Allah alherin da izala ta tawar da ita tattar da su a ƙasar nan na da yawa ni ya hana na farko abubuwan da suka zo da ji za ka ji a ke abubuwa ne kawai ba ba musuluncin ba zai musuluncin ne kuma zan cikin tsanani ake tunkarar mutane saboda ka sai mutane suka ji tsama amma da tafiya dai ta tafiya sannu sannu sannu sannu sannu sannu sannu yanzu ga duk gaba ɗaya ba kama jin mai kyaman izalar ruwan da kaje na kyaman izalar to abin ba ɗan alheri ba ne addu'a aka game saye da hijabi an tabbatar da cewa ‘yan izalata saboda haka kusa da ita za a zo a yi tuntuɓe Ya gangan a ce shehu shehu shehu shehu don ɗai ta yi magana to yanzu ha duk wannan gaba ɗaya yanzu wuce yanzu yanzu hannun ƙari ake ta sawa ba ma tsaye hanga hijabin ba hannun ƙari Allah ganin da mu alkhairi ya ba mu iko aiki da shi Malla Abdullahi ya ce domin duk wanda ke da ilimi ya take ilimi ya cancanci hushi amma sabanin wanda shi bai da ilimi. Saboda wanda bai da ilimi shi bai cancanci yi hushi da shi ba. kullum أن كل من nasara والنصارى مغضوب عليهم Abdullahi ya ce a takaice da Yahudawa da Nasara duk waɗanda Allah ya fushi da su ne. lakin sai dai a harsu ausafil yahud alkabar sifa wadda ta fi zama ke mantabta ga yahudu algabaru fushi su aka san cewa allah ambacin baro-baro cewa ya fushi da su sannan wa hasu ausafin nasara abdalan sifa wadda ta fi zama ke mantabta ga nasara abdalan bata amma in ba haka ba kowannen su allah ya fushi da shi Allah subhanahu wata'ala ya yi mana tsari daga yin hushi da mu to nan mun kawo ƙarshen suratul fatiha daga nan za mu shiga suratul baqara mana da lokaci suratul baqara ala rahman بسم الله الرحمن الرحيم الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سورة البقرة wannan sura ta biyu daga cikin surorin alkur'ani ana ce mata suratul baqara wato surar najji domin a ambaci wata kissa shahararra fitacciya ta najji a cikin wannan surar sai Allah ya wa surar suna da abinan najji wannan sura madaniya madaniya ce wato an saukar da ita ne bayan hijiran mazo Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina مئتان وست آية أو سبع وثمانية آية مئتان وست وثمانية آية سورة نادا آيوي تريبيو wace sura na da ayoyi 286 ko kuma 287 bisa ثمانين ما لميت bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jinkai muke fara karatu wannan surar Allah ce alif lam mim waɗannan harufa guda uku Allahu a'lam bi muradihi bi zalik Allah kadai ya san abin da yake rufi da ma'anonin wa'annan harufa guda uku haruffa ne na larabci malamai sun ce Allah ya zo da waɗannan harufa ne domin ya nuna ma larabawa cewa duk da fasahar su to alƙur'ani na ɗauke da wasu labarai da bayanai da kesoshi da haruffa wayanda ba za su iya su kawo ire-irensu ba saboda aka mu'jiza ce zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ke kul lainin jitama'atil insu wa jinnu ala an yatu bi mithli hadha al qur'ani la ya'tuna bihi walau kana ba'dhum li ba'd zahira Allah ce ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ka faɗa ma larabawa da suke tinkaho da fasaha da zalaka da kaifin baki da iya magana Allah ce ka waɗa musu in mutane da aljanu duk gaba ɗaya za su taru cewa su ƙirƙiro irin wannan alƙur'ani fasaha alƙur'ani da labarai na gaibi da ƙur'ani ke bayarwa ya an ka yi yau lokacin mutuwa in jimin yi koko eh? ban ji ba to sai dai na biɗo mai wani mai gyara da ba a canza mai gyara ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ka wada masa idan mutane da aljannu sun za su taru su ce mu ma mu yi kokari mu zo da alkur'ani irin alkur'ani da muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi Allah ce wannan aikin zai buwaye su ba za su iya zuwa da alkur'ani ba ko da wasu na taimaka ma wasu da fasaha da ƙarfi a makamantansu alif lamim daga cikin falala alkur'ani da ladar da ake samu da karatun alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ba bada misali da alif lam ga hadisin abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu manzo sallallahu alaihi wasallam ce man qara alqur'ana falahu bi kulli harfin hasana duk wanda ya karanta alqur'ani to harafi guda ne ya karanta an rubuta mai kyakkyawan aiki guda ya la aqulu alif la mim har amma kuma duk wanda ya karanta ce alif la mim to ba har yi guda ya karanta ba sai dai alif harfu lamun harfu mimun harfu annabi ya ce harfa uku ne shi ya karanta don alif harafi ne mai zaman kai ne lamun harafi ne mai zaman kai ne haka nan ma limun harafi ne mai zaman kai ne to saboda haka idan aka karanta alif lam harufa guda uku kenan harufa guda uku din da aka karanta kowane harafi an rubuta mutum kyakkyawan aiki daya kowane kyakkyawan aiki kuma kyakkyawan aiki kuma Allah ya yi wa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawari cewa zai linka zuwa goma saboda haka duk wanda ya karanta alif lam mim lada 30 ne ya tashi alif kyakkyawan aiki ɗaya, an linka zuwa goma mim lamun kyakkyawan aiki ɗaya, an loka zuwa goma mimun kyakkyawan aiki ɗaya, an loka zuwa goma lada talatin kenan iyaye mata wani abin ban mamaki da kuma abin ban sha'awa shi ne wanda ya karanta alkur'anin nan ladan ga talatin ba gare ɗaya wasu ka tsaya ba ina uwa ta ladan nan talatin ita ma an rubuta mata ina ubanai ladan nan talatin shi ma an rubuta mai ina wani wanda ya sanadi ya kai shi makaranta shi ma an rubuta mai lada talatin din nan duk wanda ya sanadiyar ɗa ko ya su iya karatu alkur'ani duk wa karanta harafi guda duk ladan da aka basu su to kowa duk wannan lada an ba saboda ka ku kwadaitar da 'ya'yanku da jikokinku ga zuwa makaranta su je su yi karatu don mai su saman muku da ladar da za su samu a wurin karatun nan kamin ga a ƙara da ladar da kuma kuka samu lada mai yawa ake samu wurin karatun alkur'ani Allah ce zalikar kitab wancan littafi ai hazal qur'ani wannan alqur'ani da muke karantawa wal isharatu bizalika litazim saboda me aka ce wancan alhali ko gakiri sai a hannunmu maimako a ce wannan alkur'ani sai Allah ce wancan saboda girmamawa ne ga matsayin alkur'ani Allah ce larai ba fihi babu shakka a cikin alkur'ani ai la shakka annahu min indillah babu kokonto cewa alkurani daga Allah ne ba Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kirkiro alkurani ko wani yazo ya sa shi daka ya karantar da shi alkurani ba a'a daga Allah ne subhanahu wataala Hodan, kuma shari'a ce ay hajin shi alkurani mai shirin ne lil muttaqina amma ga masu tsoron Allah ai ma tastahiqu bihi al-uqubatu min fi'lin aw tarkin duk wani mai tata tsantsan daga abin da zai kada shi zuwa cikin azabar Allah in aiki ne ko kuma magana min fi'lin ga aikata wani aiki aw tarkin ko barin wani abu ya cancanci azabar Allah to Qur'ani sai ya zo ya shiryar da shi Allah bisa ga hanya madaidaiciya ba dai ba ki son saba ma Allah ba to ga Qur'ani zai zama jagoranki saboda haka duk inda sabon Allah yake Qur'ani zai faɗa miki sai ki kauce ma wuri inda alkhairi ko yake Qur'ani zai miki nuni kuma ya miki jagora sai ki aikata wannan abin saboda haka Qur'ani hudan mai shirya ne lil muttaqina amma ga masu tsoron Allah ai sa'irina ila taqwa wanda lamarin suke komawa zuwa ga tsoron Allah bin tisalil awamir da aikata umarni wajina bil nawahi da kuma nisanta abubuwan da aka hana su littiqa'ihim bizalika annar saboda kariya da suka samu daga wutar jahannama aka ce musu almuttaqina wato masu kariya wa takhsisul huda bil muttaqina bi itibar al-ghaya an keɗe shirya ga na masu tsoron Allah ne saboda mi don a ƙarshe aƙiba da masu tsoron Allah ta duk wanda bai tsoron Allah to bai da aƙiba kwarai wa tasmiyatul masharif للتقوى متيقنا إيجابا وتفصيما وتسمية المشارف a wasu wurare maɗaukaka da ake ambata su littafuwa ga tsoron Allah mutayyakinan wannan yaƙini ne ijazan wata fiman don taƙaitawa da kuma tafhiman kambamawa tun na ga mun kawo ƙarshen ayata biyu a cikin suratul baƙara kuma nan ne za mu dasa aya lokaci ya cika ga wasu tambayoyin da ke kira mu mu ba mu amsa waɗanda za mu yi ba abin da makaranta daidai Allah ba mu ranar da ke ciki kusurin da ya faru kuma Allah ya fi mini ya yaye cikin zukatan masu saurare wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk adiba tambayoyin ba karanta su ba to karanta mai tambaya ta farko take cewa assalamu alaikum malam dan Allah muna so a yi wa mata masu ɗaukar wani mazajen su suna bincike da siya wannan matsala ta cikin gida ce saboda haka nasiha zuwa ga matan da ke haka nan shine su ji tsoron Allah miji shine Allah ya wajabta ma bincike da kuma biyar diddiki game da mata ce ba mata Allah ya aza mata biyar diddikin mijinta ba don shi Allah ya wajabta ma ya kiyaye abin tsaron lahiyarta da tsaron mutuncinta da kuma duk abin da ka iya tuta mata amma ita mace Allah bai aza mata kiyaye abin da mutunci Allah bai wajabta mata wannan nauyin ba in ta da za a ci mai mutunci kiri-kiri in ta iya ta kare wani lalhamu amma biyar jirgiki biyar sawu Allah bai aza mata wannan ba sai abin da ya bayyana Ya gane gani kiri-kiri kuma abin zai zama cuta gare shi gare ta to wajibi ne sai magana abin da ke cikin waya bai ji to ba saboda haka sai in kin ga abin da ya fito ga hili menene ya fito ga hili ke yana magana da wata mace wacce ce kake magana da ita wani nan kina da damar ki tambayi ce miki bayanin wace ce yake magana da ita amma ki ɗauki waya ce kina biya kina tonon waya ce to wannan ba daidai ba ne haramun ne gare ki amma shi yana da damai ɗauki waye su shi bibi haka nan saboda haka a ji tsoron Allah za ki ga wani abin da zai iya zama matsala gare ki idan ke za abin da ya zama matsala gare ki hausawa suka cewa allura kan tuno galma to saboda haka duk abin da shari'a bai ba da ba da dama a yi ba to a tsaya nan kada a yi da shige da fice shi miji wajibi ne ya tabbata na ki shigenki da ficenki amma ke shari'a ba da ce ki bincike shige da ficen mijinki ba saboda haka a ji tsoron Allah waɗanda ke da waɗannan ɗabi'un to su bari don abin da mutum ke yi ina da yi ne ina mugunta to wata nan bayyana ta kai in ta bayyana da lokacin da da sai a matakin da ya dace na sai ne tambaya kan gaba take cewa assalamu alaikum bayan tambaya ta ita ce roba nista cikin azumi sai jini ya tafi ya dawo ya tafi ya dawo to malam ne hukunci na Thank you. <coughs> to abin da shafi addini ibada dangane da tsaro ba shine duk lokacin da mace ta ga jini in ta tabbata jinin al'ada ne tana cikin al'ada in kuma ta tabbata ba na al'ada ba ne to ba ta cikin al'ada kawai abin da za ke amfani da shi ke nan ke hutar da kai na na sai ne kamar ya tarwa take cewa assalamu alaikum malam da gaske ne duk karamin yawon da ya rasu ana kai shi makarantar annabi ibrahim don musulmin da ya rasu bai balaga ba haka ma arna duk wanda ya rasu ya mutu bai balaga ba za a kai su makaranta annabi ibrahim alaihi salam shi ne sa wurin an san gaisuwa kuna ji ana cewa allah sa shi kafala kafala din na ana nufin makaranta annabi ibrahim alayhi salam an gane ko su ɗaya arna ne wasu ke cewa ranar alkiyama jarrabawa za a ba su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu a'lamu bima kanu amilina Allah ya san abin da za su aikata in sun girma su kafiran saboda haka da wannan ubangiji zai musu hukunci wani kawalin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a dukkan su ne masu hidima aljanna su ne wallahu a'lam na'am sai mai tambaya ta gaba take cewa assalamu alaikum malam wasu malamai sun ce ba a karanta ma mamaci kulhu wallahu dan Allah malam kai mana karin bayani game da haka abin da ake nufi alqur'ani ba wa suran kulhu wallahu kadai ba duk gaba da alqur'ani tun farko har karshe ana karanta alƙur'ani a ce allah ka kai ma mamaci lada ko ko ba a karantawa ko kuma ya zan ya mutu kahin a mai wanka wasu zo su zagaye gawa ne su karanta mai surar yasin wannan kan kai tsaye ba a yi ko wata sura za a karanta ga gawa kwanci a zo a zauna kusa da shi ko a zagaye shi ana karatun Alƙur'ani to wannan shari'a ba ta yadda ba haramun ne amma karanta sura abin alkur'ani a ce allah ka kai mahimmanci ka za lada to nan ne malamai sun yi saɓani wasu sun ce ana yi don ko karatun alkur'ani aikin bidan lada ne aikin bidan lada kuma ana iya yin wannan aikin a ce amma allah ka kai mahimmanci ka za wannan ladan kai da kai aikin ya zan kai sadaka ce kai da wannan aiki zuwa gare shi wasu malamai kuma sun ce ba a yi don ba aikin magabata ba ne saboda haka wannan sabani ne ke ga malamai waɗanda suka ce ana yi suna da kalubale waɗanda suka ce ba a yi su ma suna da ƙalubale eh na'am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 da kuma kasashen waje Allah ka wa musulmi mafita Allah ka wa musulmi mafita Allah ka wa musulmi mafita rabbal alamin ya Allah muna roƙonka yadda ake son a durƙusar da musulmi da musulunci a wannan ƙasa ta ta Najeriya ya Allah ka wa musulunci gata da musulmai Allah ka wa musulunci da musulmi gata ya Allah ya Allah yadda ake ta karkashe manya-manyan sojojin na musulmi don a ga cewa an durƙusar da arewa an durƙusar da musulmi ya Allah subhanahu wa ta'ala kai mana mafita ya Allah Allah kai mana jagora Allah kai mana jagora ya Allah wannan zaben da ke tafe da ake so a mirda duk yanda aka yi wannan shugaban ko a so ko ka a so shi zance ya Allah subhanahu wata'ala mun kai koke gare ka idan wuce wancan alheri ne Allah ka sa shi wuce ɗan babu alheri cikin wuce wancan ga musulunci da musulmi Allah ka kusan da shi ya rabbal alamin Allah subhanahu wata'ala ka rufa muna asiri Allah ka rufa muna asiri ya Allah subhanahu wata'ala wannan karatun da muke kai mana jagora yau mun kai ah, dinan darasi na biyu ya Allah ka ba mu ikon dorewa da wannan karatu ya rabbal alamin Allah ka ba mu ikon dorewa da wannan karatu ya rabbal alamin Allah subhanahu wa ta'ala ka wa sarkin musulmi jagora da shi da majalisa dai duk da alheri yake Allah ka nuna musu ka ba shi iko aikata ya rabbal alamin Allah marasa lafiya mu ka ba su lafiya waɗanda kuma ke da lafiya Allah ka ba su iko aikata abin da zai zama alheri gare su duniya da lahira rabbal alamin ya Allah ya mu kana da ke tasowa Allah ka ba mu iko musu tarbiyya tarbiyya ta musulunci Allah waɗanda an shiryayyu Allah ka tabbatar da su bisa shari'a waɗanda suka saki hanya Allah ka kebo mana su ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati ma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin